This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Laraba idan Allah ya kai shugaba Joe Biden zai gana da zababben shugaban kasa Donald Trump a fadar White House bayan da shugaba Biden din ya sha alwashin mika iko salin alin biyu bayan nasarar da jam'iyyar Republican ta yi a zaben da aka gudanar. Biden da Trump za su gana a ofishin da ake kira Oval Office da karfe 11 na safe karfe 4 agogon GMT cewa fadar White House a jiya Asabar. a sharar fagen dawowar Trump zuwa fadar White House a watan Janairu. Trump da ya kafa tarihin sake dawa fadar White House ne a zaben biyar ga watan Nuwamban nan, inda da shi ya sha ba a sama da shekara goma na irin siyasar raba kawuna da ya rika a Amurka. Trump mai shekaru saba'in da takwas a duniya ya lashe zaben da ta zara mai nisa sama da ta baya duk da laifuffuka da yake fuskantar hukunci a kansu da tsigewa hakaro biyu da ya fuskanta a baya lokacin da yake ofis. Ra'ayoyin jama'a ya nuna abin da ya fi yin tasiri ga masu kada ƙuri'a shine batun tattalin arziki da matsalar tsada kayayyaki da ya yi sama a ƙarƙashin shugabancin Biden tun bayan farfadowa daga annobar cutar COVID. Zaben mace 'yar jam'iyyar Republican Kelly ayat a matsayin sabuwar gwamnan New Hampshire na nufin mata goma sha uku za su kasance jagorori a jihohi a shekara mai zuwa da zai karya adadin baya na mata goma sha biyu bayan zaben shekarar biyu. Gwamnoni na samun nasara mai karfi a siyasa Amurka da ke daidaita al'amuran jihohi da kan kasance sanin makamar aiki da ke share fagen neman manyan mukamai a gaba. Yana da muhimmanci a samu mata a irin waɗannan mukaman domin samar da daidaito ga mutuncin jagorar karancin mata a siyasance musamman ma a manyan mukamin shugabanci inda za su kasance shugabanni kai tsaye ba mambobi kawai ba cewar kelly detma shugaban gudanar da nazari a cibiyar matan amurka da siyasa a rutgers an rika yada raɗe raɗen yiwuwar gretchen whitmer zama 'yar takarar shugabancin ƙasa bayan da shugaba biden ya bayyana ficewa daga takarar sai gwamnan south dakota na jam'iyyar republican christy da ita ma aka zaci za ta zama 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa ga zababben shugaba Donald Trump. tsohuwar sanatar amurka ayot ta doke joyce Craig ya takarar democrat tsohuwar magajiyar garin manchester birni mafi girma a new hampshire duk da haka akwai jihohi goma sha takwas da ba su taba samun mace ba a matsayin gwamna A ranar Asabar kafar yada labarin Saudiya ta ce an kashe jami'an sojin kasar biyu a yayin wani hari a Yemen inda aka ce wanda ya kai harin na da alaka da ma'aikatar tsaron Yemen. Dakaru biyu sun yi shahada wani guda kuma ya samu rauni sakamakon harin na nura rashin bajinta da aka kai a ranar Juma'a cikin sansanin sojan da ke birnin Seyun cewar kafar yada labarin Saudiya kamar yadda ta jiyo mai magana da ma'aikatar tsaron Brigadier Janar Turki Almaliki ya sanar. saudi arabia ta yi gangamin wani haɗin gwiwa daga ƙasashen duniya domin shiga tsakani a yemen da nufin tallafa a gwamnatin da duniya ta amince da ita a shekarar 2015 bayan da mayakan hutu masu samun goyon bayan iran suka kwace babban birnin ƙasar sana a shekara guda kafin nan ne ya kasance a gwamnatin hadramaut wadda ta faɗi a ƙarƙashin ikon gwamnatin da duniya ta amince da ita dakarun haɗin gwiwa da aka girki a sansanin da aka kai harin na tallafawa ne wajen bayar da horo ga dakarun cikin gida domin domin su yaƙi ta'addanci da fasa ƙauri cewa kafar labaran Saudiya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar din na ministan tsaron Lithuania ya ce kada kasashen tarayyar Turai su sake yin kuskuren haifar da shinge tsakaninsu da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump maimakon haka kamata a yi su haɗa kai kan al'amuran da za su amfane su baki ɗaya ko da kuwa trump zai sake yin aiki da abin da laurenas casinomas ya kira kwangila a hulɗarmu da shi casinomas ya zayyana wuraren da turai za ta iya haɗa gwiwa da sabon shugaban ƙasar kamar inganta zuba jari a ɓangaren tsaro da yadda ƙasashen turai za su rika amfani da makaman amurka da haɗa kai wajen takawa china da iran birki Kasinas ya shaida a kafar labaran Associated Press cewa inda suka yi dan kuskure a baya lokacin da aka zaɓe shi bayan ya yi nasara a kan Hillary Clinton abu ne da ko kusa ba za a amince da shi ba lokacin da aka gina shamaki a kan rashin ɗa'a. kasinas ya ce yana tunanin hakan ba daidai ba ne yana magana ne a gefen taron kwanaki uku a Paraguay da ya mai da hankali kan karfin sojin tarayyar turai da kasashen tsallaken kogin Atlantika. A yau Lahadi ne kasar Mauritania ke gudanar da zaben 'yan majalisar wakilai yayin da Prime Minister mai ci Private Kumar Jugnot da babban abokin adawar shi ke ɗaukar alkawarin magance matsalar tsadar rayuwa da ta dabaibaye ƙasar da ke yankin tekun Indiya. kasar mai mutane kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku na hajantar da kanta a matsayin wani tsani tsakanin afirka da asiya inda take samun da dama daga kudaden shigarta daga hidindimin gabar ruwa wuraren buɗe ido da sakar tufafi an yi iyasin ƙasa za ta samu ci gaban tattalin arziki da kashi shida da rabi daga cikin ɗari a bana idan aka kwatanta da kashi bakwai daga cikin ɗari a bara. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda wata kungiya ta horas da wasu matasa dubu daya a fannoni uku da suka hada da girke-girken zamani fasahar kwamfuta da tsarin noman zamani. Kungiyar dai ta zakulo matasan da suka ci gajiyar wannan horaswa ne ta hanyar yin amfani da kafofin sada zumunta wajen tallata shirin inda suka sami ɗaruruwan matasa masu amfani da intanet da suka shiga cikin wannan tsarin wanda aka yaye su bayan shafa tsawon watanni uku da samun horaswa kan fannonin uku. Alkalman kirdiga da sun yi da cewa a yanayin da ake ciki a yanzu yanzu a Najeriya. Sama da matasa miliyan biyu na nan ba su da wani kwakwaran aiki yi da zai taimaka musu samun biyan bukatun yau da kullum kuma wasu takwarorin su ke kara kaimi wajen wayar musu da kai. Su rungumi yin amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wasu matasa da suka ci gajiyar wannan shirin. Sunana Zainab Mustapha gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya din gaskiya ba karamin kokari suka yi ba. Mutane da yawa haka a ce an kwaso ku training kyauta ba sisi. Sabida na duba yawancin makarantun culinary online gaskiya ba kananan kuɗi suke wajen nan ba za ka je akwai masu dubu dari biyar amma wannan kyauta ko sisi mu basu ansa ba gaskiya ba karamin kokari suka yi ba sai dai godiya Allah kawai ne zai iya biya su gaskiya sun farko ina da muradin girki sosai shi yasa ma na ta dubawa online wani makaranta zan iya shiga in je in koya har sai Allah ya kawo mu wannan dama on a platter of gold ba zan yi wasa da wannan daman ba zan tabbatar da cewa na yi abin da ya kamata zan fara nawa kicin din insha Allah. Abin da zan iya cewa matasa shine da cewa kasar abubuwan sun fi karfin mu kar a fidda tsammani kuma duk daman da muka samu yi kokarin cewa mu yi amfani da daman inda ya kamata kuma mu sa hankali mu koya. Tunana Muhammad Aminu. Daman ina so in koya kwamfuta saboda yanzu Nigeria ya zama abun digitality tare da zama ba tare da ilimin kwamfuta ba shi yasa na ce ina son yi kwamfuta na koya na wato yanzu tunda na samu dan ilimi na da nake bukata yanzu zan yi kokari in in more in je su cafe in dinga koya tunda yanzu na riga na koya basics din so yanzu duk wanda ya tambaye ni abubuwan da na koya na san me na koya matasa yan uwana don Allah tunda sun ce gashi za su zo taxi step in Nigeria don Allah ku yi kokari idan an zo state in ku ku saya cewa a'a kuɗin mota a'a mai yayi tsada ba za ku iya kashe kuɗin ku ba da wayansu abubuwa dan Allah ku yi kokari saboda idan muka ci burinmu kamar duka Najeriya ne muka taimaka. Bayan ji ta bakin wasu matasan da suka ci gajiyar wannan shirin bari mu koma ga malama Aisha Sa'idu kwararriya a fannin kasuwancin zamani a game da yadda irin wannan shirin zai taimaka a yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki. Lallai zai taimaka ma youth especially yara da suke tasowa yanzu a fahimtar menene rayuwa take ciki kuma yadda za su yi sai achieving financial abubuwan a rayuwa ba su zama on their own dogarai da kanki na'am tabbas sai sun dage wajen taimaka ma kansu rayuwa ita yanzu dole ne ka tashi ka nema na kanka to ni shawarar da zan ba su wannan tafiya ta su su dage su koya kuma su yi amfani da shi a wani bangare kuma uwar kungiyar horas da matasan wato Niger Food Fiesta ta ce ana buƙatar irin wannan shirye-shirye kuma ya zo kan gaba ganin yanayin matsin rayuwa da ake ciki sunana Raula Usman eh to akan matsan rayuwa ne muka ɗauki wannan mataki kuma mu ba da namu gudunmawa aka ce ba za mu zauna dukan mu da wamma mu zama mu ɗaya ba so dole ne sai mun tashi mun yi abin da ya kamata to shine muka taso da wannan salon samu koya ma mutane saboda koyan dafa abinci yanzu abinci abin da kowa ke ci ne kuma noma dole sai an yi shi ake samun abinci sannan kuma yanzu da yanayi ya zama komai na kwamfuta ne so shi sa muka ɗauki wayannan muhimman abubuwan guda uku so da a zama sanadiyan samun wani mafita saboda a samu a kore talauci da kuma halin yanayi na yau da gobe ba koya musu kawai bane wannan bayan an koya musu muna son mu bi diddigi muna tare da su muna ganin abin da suka yi so kin dole a ina wai mu ma za mu kawo namu gudunmawa ba wai a an koya maka kamar yanzu ka ba yaro ne kofi ya ce maka zai sha ruwa an ka ba da kofi ba ruwa a cikin ga ai ba ai komai ba kenan so dole ne yanzu ruwan ma mu ma sai mun zuba musu hanyoyin da za samu insha Allah to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin jagorar kungiyar Niger Food Fiesta a game da abin da suka jawo ra'ayinsa ga samar da da wannan shirin. Sunana Muhammad Mustapha. Ni ne jagoran wannan kungiya mai zaman kanta. To, na farko dai abubuwa da dama ne suka jawo ra'ayina. Abu na farko shine na ga yadda matasa da dama suke a nan Najeriya da yawansu ba su da aikin yi kuma akwai waɗanda ma suka yi karatu amma bayan sun gama karatu dai ba su da abin yi. Sai na duba to a matsayina wanda nake da son matasa a zuciya. Ni ma me zan iya yi domin in samu in taimaka daidai gwargwado na sai na kawo wannan tsari na NGO NGO mai zaman kanta na horar da matasa ICT da kuma fannin noma sai kuma culinary wato mata kenan su koyi yadda ake dafa abinci. to wannan tsari uku dai shi muke yi a yanzu kuma kamar da yake gani yau gashi nan mun samu mutane dubu daya wanda sun gama fannin farko kuma idan Allah ya yarda nan da kwanaki kaɗan za mu fara fanni na biyu wanda muke so mu horar da mutane dubu daya kuma kafin mu tafi jihohi daban-daban na Najeriya. Na'am kwanaki nawa ko makonni nawa kuka yi kuna horas da wa'annan matasa a waɗannan fannoni uku da kuka tsara wata uku kenan shin akwai waɗanda suka ɗauki nauyin wannan horas a yanzu dai babu shi yasa muke kira da gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su zo su tallafa mana don wannan abin da muke yi za ga ga sunan matasa ne bakil suka cika wannan waje so babu wanda ya ɗau nauyi a yanzu dai babu amma mun san idan Allah ya yarda za mu samu nan gaba ya kake ganin irin wannan horaswa da kuka sanya a gaba zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya kai tsaye ganin irin matsin da ake ciki zai taimaka do. domin waɗanda suka samu wannan horarwa yadda yake ganin su ai sun samu aiki yi kenan kuma akwai waɗanda za su buɗe shaguna ko kuma za su dinga yi ko da a bakin gida ne suna saya suna saidawa kamar wanda suka koyi yadda ake dafa abinci za su buɗe shago ne na yadda za su dinga dafa abinci suna saidawa kin ga ko da mutum ɗaya ko biyu suka ɗauka aiki ai an rage sannan kuma ICT duk wanda ya samu irin wannan ilimi da muka horar da su zai iya buɗe internet cafe wato inda ake abin yanan gizo gizo kenan kin ga ai zai iya ɗaukan matasa wasa biyu uku hudu kin ga ainihin ma mun tallafa mun rage so kin ga ai dole ne zai taimaka wa tattalin kasa tunda matasa za su samu aikin yi ai abin da muke yi domin mu sama matasa aikin yi ne shin akwai wani shirin yin bita ga matasa da suka samu wannan horaswa dan ganin sun yi amfani da ilimin da suka samu eh akwai shirin da muke saboda bayan mun gama horar da su akwai database din da muka yi creating rumbun bayanai wanda duk gaba su suna cikin wannan rumbun bayanan nan wanda yanzu kamar yadda muke kira da gwamnati gwamnati da su zo su tallafa musu a dan ba su abin da za su fara kasuwanci bayan wannan horo to wannan rubun bayanan nan da shi za mu yi amfani mu dinga duba muna gani yaya suke yi suna nan suna amfani da abin da muka koyar da su ko kuma suna fita daga hanya to kin ga ai monitoring din su zai ba mu dama ganin yanda abubuwan ke gudana mu ga tasirin abubuwan da muka koya musu ya yake tafiya to menene sakonka ga matasa a daidai wannan lokaci sakona shine a matsayin ka na matashi mace ko namiji najeriya yanzu kowa sai ya tsaya dole ne ka taimaki kanka idan ka samu damar shiga cikin wannan horo namu to kada ka bata lokaci tunda abin da muke yi ba wanda ya biya ko naira daya horowar wanda muke yi kyauta ne tun daga farko har karshe so duk wani matashi da yake a nan waje ka nemi damar shiga wannan kungiya tamu kai ma ka samu horo dai a cikin waɗannan da muka bayyana domin ka taimaki kanka duk wani matashi yanzu ka taimaki kanka kada ka tsaya ka ce kana nan kana jiran gwamnati ko kuma kana jiran wani mai hannu da shuni ya zo ya taimaka maka ko kana jiran wani dan uwanka ya zo taimaka maka ka tashi da kafafunka bi kai ma ka taimaki kanka kuma mu ga muna muna nan muna tallafawa muna horarwa so irin wannan abin da muke yi duk wani matashi ko kayi karatu ko baka yi karatu ba kana da damar shiga wannan kungiya tamu domin ka samu horarwa ita ma sanata mai wakiltar birnin tarayya Abuja irin tikin gibe ta bayyana cewa dole ne ya haɗa karfi wuri guda don samu mafita ga yanayin da ake ciki duk wanda zai iya yayi yanzu mu sa hannu a yi ma jama'a mutasa su ne kasan taimakon da suke bukata sai sun so su gaya mun cewa ni da wannan ni da wancan shiru shiru bai maganin komai ina ji sai kowa sun tashi su cewa gaskiya inda komai suke ba mu yadda ba sai an gyara you all screamed it i'm sorry if you all make it very loud it's not only roaming on the streets that is a protest sitting at home and screaming and saying every day we are not doing anything because of this it's also a protest they follow you house to house they are lots of things you can do to show your discontent that does not include violence. Have Madalla alƙalma daga hukumar ƙirɗiga ta Najeriya wato NBS da ta cibiyar kula da tattalin arziki ta NESG sun yi nuni da cewa a zango na farko na shekarar nan da muke ciki kaso biyar da digo uku na 'yan ƙasar ne ba su da aikin yi baya ga waɗanda suke da abin yi amma albashinsu ba zai iya rike su ba lamarin da ake ganin ya ƙara muni idan aka kwatanta da zangon ƙarshe na shekarar 2023 to masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna da ake kira da antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR. Idan mai sauraro bai manta ba, a makonni biyu da suka gabata, shirin ya yi cikakken bayani akan AMR wadda aka fara ganin sa a matsayin annoba a faɗin duniya da ma wasu muhimman bayanai game da yadda cututtuka ke bijirewa magunguna. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alkawarin kawo muku ci gaban shirin. To a yau ma Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne akan irin illolin da bijirewar cututtuka ga magunguna ke haifarwa. likita gare ka. Bincike ya tabbatar cewa a Najeriya zalla kawai mu ne na goma sha tara a duniya wanda akalla kasashe ɗari biyu da hudu muke da su to mu ne na sha tara wanda suke fuskantar wannan matsala wanda tabbas hakan ya tabbata asibitin mu. Wani likita ne wanda ya saba ba da atimita ko kuma ya saba ba da zallan imal for example ne treating wannan condition din nan ko kuma ya saba ba da tasirin amma ya kasance yanzu ba zan iya ba da wannan magunan ba su na fara tunanin wa'insu maguna ne additional ko extra ko kuma na ƙara dosage wannan magunan kuna kafin ya samu cin nasara a wannan ko kuma mutum ya zo da wani condition din da eh da an ba da wani magani da zai iya treating din shi na dan kwanaki kaɗan yanzu ba zai iya treating din shi ba saboda automatically he is already resistant to wannan medication din nan a dalilin hakan kuma sai sa mutum ya dade a asibiti ya zo kashe kuɗin gado ya kashe kuɗin magunguna ya kashe kuɗin transportation din zuwa da dawa da mutane za su na kawo abinci da shiga da bita tare da bata lokaci na ba gaira ba dalilin asibiti da daukan nosocomial infection da ba bukata ya dauka kuma at the same time is a threat to modern medicine kamar yadda muka sani muka yi a lot of surgery wanda shine kamar fiɗa kenan ko kuma a ce tiyata in general wala Allah mutum yana da wani problem ko kuma a'a ana so a masa organ transplant ne an canja wannan kodan alal misali ana so a sa masa sabuwar koda saboda wannan kodan ta riga ta buga ko kuma wannan huhun ya riga da ya buga ko kuma ya kone a wani sashi na jikin shi ko ya samu matsala da sai an ɓaro fata a jikin wani mutum ko kuma a jikin nashi an manna wato wani in transplantation nan da ake kenan auto transplantation da sauransu haka to ana bukata a ba da magunguna da zai akalla amfani da su na sati ɗaya biyu uku wala Allah in aka yi amfani da su plus wannan aikin da aka yi na kuma za a yi cin nasara sai unfortunately kuma ba a samu a ci nasarar ba saboda wannan resistance da ake samu magani ya kamata a ce aiki na sati ɗaya so akalla sai an bashi sati biyu kafin ya yin aiki ko kuma zuwa sati uku ko kuma maka baki ɗaya ba zai yi aiki ba har sai an fara tunanin wani magani za a bayar na gaba kuma akan samu cost increase wato sai kasance kuɗi ya ƙaru sauran magungunan da ake so a yi amfani da su da mun riga da mun saba amfani da maganin dubu uku dubu hudu yana warkar da mu amma yanzu ba zai mana aiki ba akalla sai mu amfani da maganin dubu talatin ko dubu arba'in to wannan shi ma cikin manya-manyan illoli na wannan resistance din kenan saboda ƙananun magungunan sun bar mana aiki so dole mu je manyan magungunan da dama ba a san sunan su ba ba amfani da su pharmacy ba sa kawowa to yanzu haka muna ji muna gani dole mu je muna nemo irin waɗannan magungunan don mu samu mu shawo kan wannan cutar da ya shiga jikin namu. To likita shin kamar wasu cututtuka ne ma ake samun bujirewar magunguna? So daga cikin manya-manyan cututtuka cututtukan da ake samun resistance ko kuma bijirewa na magunguna wato in ka sha maganin da ya kamata a ce ya aiki amma saboda wa'annan cututtukan suna da taurin kai sun ga da sun saba da wannan magunan ba za su yi aiki ba su ne cututtuka kamar haka na farko akwai staphylococcus aureus na biyu muna da escherichia coli muna da irin su enterococcus faecium muna da irin su streptococcus pneumoniae irin su klebsiella pneumoniae irin su pseudomonas aeruginosa sai kuma manyan manyan da suka fi aukuwa a cikin muhallinmu na yanzu irin su ne malaria infection infection da muke da su wanda mutum sai ya yi amfani da maguna daban-daban kafin ya warkarwa wani ma har ya riga da ya san cewa na haɗiya baya masa aiki a sai ya na allura har ya yana self medication haka ma irin su tuberculosis wanda su kuma suna da manya-manyan nasu illolin da har ya kai akwai multi drug resistance so extensively multi drug resistance har da ma aka samu pan multi drug resistance din da yake nufin cewa duk maganin da kamata a ce an yi amfani da shi wanda yake da wannan cuta na tuberculosis to ba zai masa aiki ba gaba ki daya gashi cutar zai ci gaba da kama shi yana ci gaba da nade shi yana a gaba da bashi wahala magani ya yin aiki saboda already duk magungunan da ya kamata a ce mutum ya sha hala ya sha su a baya wannan cututtukan kuma gashi suna da taurin kan da ba sa jin wani magani saboda already mutum ya riga da ya saba wannan magunan ya riga da ya kashe immune system din shi hakan ma kuma sai ya zo ya sa bai samu ya samu raka ba wani ma har kai ga zuwa mutuwa kamar wasu irin hanyoyi ya kamata mutane su bi don gujewa wannan matsala ta AMR daga cikin hanyoyin da ake bi kuma dan yakan wannan antimicrobial resistance din avoiding judicious use of antibiotics wato yawan amfani da waɗannan magunguna kenan na antibiotics ko kuma antiviral antimalaria ne antibiotics ne antifungal ne ko kuma antiprotozoal duk magani da ya kamata a ce an ja baya da su musamman ga mu likitoci da mu ne muke rubuta prescription din sai dai unfortunately ko da a ce mu mun ja baya da su mutanen mu na pharmacy ba sa jan baya da yin haka yawanci su an mara lafiya ya zo ya faɗa masa complaint din shi mutumin pharmacy zai haɗa masa maganin dubu hudu ya zo ya mika masa shi kuma a ne ya amfani da kuɗin mashin ko kuma ya sa mai a motan shi ko kuma ya sa mai abin hawan shi ya zo ya samu layin likita mutum kamar talatin ko arba'in a gaban shi ya je yana yin gwaji yana ɗaukar lokaci a akalla ya awa shida awa bakwai a asibiti ya gwammace ya je famasi ya je minti goma sha biyar ko ashirin a bashi magungunan da zai je karfa to wanne yana jawo mana cikasa aikin mu ba kaɗan ba so kenan ko da likitoci sun yi kokari sun rage bada magani in ma'aikatan famasin da su suke sayar da wannan maganin ba su rage ba to an riga da an ɓata lokaci ne saboda haka yana da kyau jama'a wanda suke fannin kiwon lafiya da likita da pharmacists da nurses da 'yan ciwo ɗin da suka san magunguna su rage bada magani har sai ta kama dole da kuma ba a sanin haka sai an zo an samu wanda yake da license ba da wannan magani wanda zallar likita ne kuma yake da right yake da kuma license ɗin ganin mara lafiya ya bashi gado ko ya bashi magani ko ya kara masa jini ko kuma ya bashi gwaje-gwajen da ya kamata a ce yayi ko kuma tayi da ne sai a ba shi maganin da ya cancanta. da biyu shine infection control measures wato kiyayewa na watsuwan cututtuka a cikin al'umma dan daga cikin manya-manyan dalilan wannan na antimicrobial resistance din nan shine kazanta da environment mutum da yake ciki ga kwata a nan gurin ga bola a can gurin ga nan gurin masayi ne ma wanda gabaki ɗaya yake buɗe ko kuma akwai kazanta a angon ko wannan layin ko kuma wannan lungun lungu sako sako kuma gashi ana ta'ammali da gurin tela yana aikin shi a nan gurin ma yara sun taso daga makaranta ga mai shago yana buɗe ga famasi can yana buɗe ga masallaci yana buɗe ana sallah ga kuma kwata ga kuma bola ga dabbobi to wannan yana cikin babban dalilin da ya sa ma in the first place ake ka kamuwa da cututtukan so in dai ya kasance ba a tsaftace muhalli ba to ba kokonto a kai an diga samun irin wa'annan manya-manyan matsalolin kenan wanda ko an sha magani ma kamar an bata lokaci ne saboda mutum ya sha magani zai wanke amma kuma zai ƙara komawa gidan jiya ya ƙara ɗebowa wannan cutar sai zo kuma ya ƙara aukuwa a jikin shi na gaba akwai antimicrobial stewardship programs wato ya kamata a zo a ce ana zama da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya don a ƙara jaddada musu lokacin da ya kamata a ce sun ba da magani da kuma irin magun da ya kamata a ci an bayar wanda kuma shawarin da zan bayar a kasan haka shine inda hali kowane magani ya dawo is a control drop wato magani da ko dan pharmacy bai isa ya sayar ba haka ma kuma wani wanda ba asalin standard ma'aikacin kiwon lafiya ba basically wanda ba medical doctor ba kenan bai isa ya bayar ba har sai an ga prescription tukunna daga asibiti ga sunan asibiti ga tambarin asibiti ga signature likita ga sunan likita ga kuma inda an san cewa in ma likitan ya kuskure ne za a je a same shi a tabe shi me yasa ya rubuta wannan maganin to haka ne kawai zai taimaka gurin dakatar ko kuma rage na wannan resistance da ake samu wato kenan mutum bai isa je pharmacy ba ya je a bashi magani kaza da kaza da kaza da kaza ko da ma yana rashin lafiya dole dan wannan pharmacy din nan sai ya ga prescription daga asibitin da aka ridda da ita daga kuma likitan da aka san his license hakan ne kawai ke cikin babban hanyar da zai taimaka mana matuka na yaki da irin wannan resistance din da ake samu but ina so a ce likitoci sun yi riga da sun yi nasu kokarin uh, sauran ma'aikatan kiwon lafiya irin su ciwo irin su nurses irin su pharmacists inda su ma suna da wani ilimi akan wannan magungunan ba su kiyaye ba to kamar bata lokaci ne R&D shine research and development yana da kyau gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasashen Afirka su zona su yi zaman daka mai kyau akan samun tsarin da zai kasance ana bincike sosai akan magunguna da inda za ana iya developing magunguna masu kyau saboda rashin wannan research and development din nan yana sa mutane ba su zama sanin ilimin me magani me ma hanyar da za a yi bidan a kiyaye sai kasance akwai magunguna barkate a pharmacy mutum zai zai wanda yake so ya sha a lokacin da yake so sai kuma public awareness shine sanar da al'umma ga gaba ki wanda alhamdulillah shine muke gwarin haka wannan kuma sanarwa ya kamata a ƙara jaddadawa al'umma akan cewa duk wani maganin da mutum ya sha yana da side effect na akwai maganin da yake taba koda wanda yake taba kwakwalwa wanda yake taba zuciya wanda yake taba hanta wanda ma zai iya bugar da mutum in bai kiyaye ba so wannan yana da kyau mutane su na iya sanin wa'annan magungunan don ya kasance cewa an guje wa yawan amfani da su su ma kansu likitocin yana da kyau suna tunawa yayin da za su rubuta maganin suna wayin shin amfanin maganin ya fi riskin shi e ya fi to za ka iya bayarwa amma in kasance cewa in ka bada wannan maganin amfani zai bai wuce kashi 25 ba zuwa talatin illan shi shine kashi saba'in to yana da kyau hakura da amfani da wannan maganin masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu wajen gujewa sha ko kuma yin amfani da magunguna ba tare da shawarin likita ba kuma mu tuna cewa lafiyar mu ita ce mu A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku da kuma likitan da ya wayar mana da kai kan AMR wato Dr. Muslim Bello Katagu Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. na kwanan mu ɗan uwana sunana pastor Danladi Jeje nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa yaya be ka domin shi bawa ma duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karban kudin fito kudinsu na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan nasiyan da zan ba mutane kenan a ecclesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya